mutane biyu na so a saman kowa na farko shine shatru shi yanzu ya mutu ta biyu kuma ita ce shuruti ita kuma kashe ta zanyi jini ga jikin mu kwalliya ce abinci ga damisa shine farautar jinin gada jar tuta ita ce sautukan fuka-fukan ungulu a cikin gurnanin kaɗai ta kana jeji burbudin tokar turbayar nakiya iskar shaƙa yayin da fuka-fukai suka buɗo tawaye a cikin wannan azzalumar duniyar saboda haka samsam kada ka dukar da kai kai gefe abokina hasken rana tafin hannu baya iya kare ta wannan yaƙi zai ɗora kwanaki nawa ne suka rage wa wannan masarautar takardu da rubuce-rubuce ba su ke nufin tarihi ba numfasa sakinmu ba sa huta ba wannan shine tawayenmu tawaye tawaye mu daina wannan tawayen mu daina wannan tawayen dan uwa lallai kada mu bar irin waɗannan mutanen mu shanye su kawai kai dan uwa wannan rayuwar tawaye dan al'umma ce muna yin ta ne domin su samu canji a rayuwa burin burinmu shine cika muradan al'umma rabuwa da waɗannan muradai ba komai bane sai shashanci al'umma al'umma al'umma dan Allah ka cigaba da magana a kansu malalaciyar al'umma mara adalci mara gaskiya ita zamu dinga yi wa fada sannan a duk lokacin da aka harbe mu daga cikin al'ummar ba mai zuwa ganin mu sannan akan waɗannan mutanen zamu dinga faɗa kwana goma sha biyar kenan bai ci abinci ba bai sani ba zai kai ko ba zai kai ba kuma shi ma akan waɗannan mutanen kaɗai ke faɗa amma duk cikinsu ba wanda zai iya bashi abinci kwana uku kenan da rasuwar babarsa haka suka yi banza da ita suna cewa babar ɗan tawaye ce sai jami'an hukuma ne suka ƙona gawarta su wadannan mutanen da muke faɗa a kansu suna ina wanda yanzu mun ɗauki shekara bakwai muna zubar da jinin mu a kansu faɗa a kan waɗancan lusaran asara ce kawai dan uwa mun yi faɗan nan har mun gaji dan uwa dan uwa duk wata tafiya irin wannan a duniya an kafa ta ne daga sarran wani amma wannan tafiyar an kafa ta ne daga ɗan bar gaskiya idan har kana ganin kana kan daidai to shikenan ka koma cikin al'umma Jarjin jina. Jarjin jinjina Jarjin jinjina Jarjin jina. Jarjin jinjina Jarjin jinjina na yi fada na yi fada har na gaji hukuncin da shatru ya yanke ya ba mu sabuwar madafa a rayuwa saboda haka ga tawagar mu da tawaye an yi mana jarjin jina ta ƙarshe

muka zo wannan kotun amma sai kotun ta kira mu masu laifi sannan ta ce a ajiye mu a gidan kaso na wata daya sauri sauri maza maza masoyata ta zo kalbina ya cika da annuri ka dawo masoyiya ta ta zo ah, ah. kai suwai kuma waɗannan yan yanka aljihu ne ko barayi yalla bai waɗannan tsofaffin yan tawaye ne haba dai ka ce na yi baƙi dukansu sun mika kansu ne yalla bai kai kana so ka ce waɗannan ba za su nemi tserewa ba ne mutane na mutane na da ba ruwansu duk cewa ku yan uwa ne gajeji amma anan ku sani cewa ni zan kasance ni ne mijinku kai inkiya inkiya ku hola mini sunayenku na kwarai walla kai hola min sunanka ko shaturu ba maganin sauro na ce nake nema ba da zaka ce mu wani shatos sunanka na ce suna na shaturu shaturu to ai ba kai kaɗai ba ma kowa ma kawai nan sai sami suna wani maganin sauran kai sheltos sa hannu nan ko sa hannu nan ah. kai fara kwamishin sheltos ka shiga da shi ko in kira ka sheltos na biyu ko kuma in kira ka motin ba wani bambanci domin da abu ɗaya za ku fuskanta na yi alkawari yau a kai ma zo ka sa shiga da shi ciki sheltos Kai! Gaya min gaskiya, ka aje tawaye ne, don ba ka iya gudu ko? <laughs> Je ka, ke shelters. kai kai kai kai kai kai kai kai kalli wata da'a iye ɗan tawaye hadda bin layi kai kai kai da kyau sosai ni ma dan kawo min shayin sha mana kai kai kai da kyau habawa abu yayi kyau kai ya kuma kuka da mutanen birni da najeji a layi daya kai da matsala ina a raba su domin idan ya ta samu sosai za a iya samun rinjayar juna kuma a gani na ma najejin za su fi rinjayar na birnin idan fa yan tawaye suka dawo kamar sauran yan magarkama yan magarkama suka koma yan tawaye kutume nasi ya zabi kenan kaga daga gobe canza tsarin layi ka gane ba to yalla bai kai hakuri da gimtsewa Kai! A dajin ku na tawaye za ku yi wa junanku abu, amma a cikin magarkamata kowa shi zai wa kansa. Yaya kuma? Ya kake kallo na haka? Ranka ya ɓaci ne? <laughs> Rinyan laba ya ɓaci. <laughs> Kai ladab! Ladab! Ladab! ka sa shi kuma ya ladab kada zura mar hannu ya ladab sanya ladab a nan wajen a hannun wa yake ka gaya masa idan na so ya ladab ya dinga yi ko a wannan duniya da muke ciki don kana so ka razana mutane to ka ɗauko bindiga amma wasu ba sai da bindiga ba maza maza so da kai to yalla wai al'amari wanda ya danganci 'yan tawaye 21 da suka miƙa kansu. An samu labarin ɗaya daga cikin su yayi ƙoƙarin tserewa daga kurkuku, wanda a sanadiyar haka wayar lantarki ta jashi ya mutu a jiya da daddare. A yanzu haka 'yan sanda suna bincike akan dalilansa na ƙoƙarin tserewa. Yayin da ita ma hukumar gidan kurkukun take nata binciken. Domin gano gaskiyar wannan al'amari. <sighs> to wai me wani me yasa ko kashe shi dama yan gidan kaso dangin laifi ne me yasa sai kun yi korafi me yasa ko kashe shi kai ji mana alakar mu mai karfi ce sosai a duk lokacin da na tuna ba maman da kuka dinga tayarwa ji nake kamar a jera mun kun shege to amma ya na iya ni ma'aikacin gwamnati ne dole sai mun ba a sannu a sannu <laughs> ku shege duk wanda kuke so tashi ba mabamai a ko'ina sannan yanzu kuma kun gaji kun ajiye makamai kun dawo cikin al'umma sai a yafe muku kuma a baku aikin yi shikenan amma mu kuma asarar da iyalan mu suka kai shikenan sun yi a banza su ba mai fanshe musu <laughs> yalla bai mu yanzu ba yan tawaye bane mun sauya haka ne ka ji wai sun sauya <laughs> wai muku kama da hamagawa ne kawai kun yi shawarar samu a kanku sabon rayuwa ne saboda kun gaji da guduwa yanzu kuma kuna so ku dawo cikin al'umma to komai ta sha ba za a bar ku haka nan ba akwai da yawan ku a jeji ai ba iya dukan ku ba kenan tambayar shi ne bayani akan su shine ya ki gaya min ga abin da ya jawo ya fito a labaran yau da safe ba zan kyala kowa ba yau shine gobe wani ne jibi kuma zai iya zama kai ne ba ku kadai ba ni ma yana da jadawalin shika gaba daya kowa kai ku yi sauri ku yi aikin nan da aka sa ku mana sauri ku yi da jikinku kai kai kuma zance mai kake yi na mazgi mutum da safen nan kai ya ka wani mazai ne malam sai dai ka ci ka kwanta kai ba babban minista bane ne kai babban mai laifi ne maza je ka kama wanki kai ku yi sauri mana maza maza kai goge da kyau kai maza yi gefe shatru zan sa ya zo ya wanke duk wannan wajen kai shatru zo ya guri shaturu mun dauka kyakkyawan abu da mika kama ga hukuma amma shi an yaudare mu dan uwa wai mutanen da suke jin tsoron mu yawai su ne za su ba mu tsoro dan uwa zama a cikin dabbobi bai ban tsoro ba amma yanzu gaba daya zama a cikin mutane matakar ba ni tsoro yake ba kaɗan ba dan uwa gaskiya da zaman nan kwana na jejin dan uwa gaskiya ne ga dan uwa wata magana haka take mu haske ne mai tazzazi tawaye mu baya da ƙarshe kai tawaye mu baya da iyaka kana ji ko gwara maka ya zama kai aiki in ba haka ba za su alburushe ka ce neman gudu kake yi kullum kirari kirari kawai kullum. shatulu lauyan ku ya zo shaturu yanzu me kake tunani? Labarin Krishna daga magargama, Kurukshi ya ya je. Bari mu mu gaina labarin mu zai je. Shatru. ka samu beli wani daga cikin kuma jiya ya samu beli a na dora shi a mota ya zuwa ƙauyensu amma kafin ya isa ƙauyen 'yan tawaye suka tare shi suka kashe shi kai ma suna dakonka a can ƙauyenku a halin yanzu kai ne za ka yanke yaya za ka yi akan wannan al'amari mu je mu je kallon me kake yi tawaye ne da kuka miƙa kanku ga hukuma hukumar 'yan sanda ta bamu damar sheke ku a duk lokacin da muka samu dama lauya kuma ya gaya maka in ka koma ƙauye 'yan tawaye za su sheƙe ka ina abi yake yana ɗakin titsiyewa titsiyewa na nufin wani ƙaramin atisaye wanda a wanda ake jaraba ƙarkon kulaken 'yan sanda a jikinsa daga ƙarshe ma dai 'yan sandan su gaji ko kuma shi abokin naka ya gaji da rayuwa ya kuma sheƙa mutane irin ku daina aikata laifinku ya fi fara aikata laifinku hadari ka san tazarar rayuwar mutumin da ya ɗauki makami yana so somawa ne lokacin da alburushin bindigar ka. ya ga jini sannan ya ƙare yayin da alburusan bindigogin makiyanka. suke kallon jininka wayo ka san bambanci ku masu bindiga a jeji da kuma mu masu bindiga a cikin al'umma kamar wanda aka sa ya gudu ne da kuma wanda ya sa shi gudun kowanne a cikin su gudu ya zama masa dole gudun kwana nawa zaka iya zan baka aikin sa mutane gudu zaka iya da fara kyala abi tukunna saboda al'umma muka shiga jeji kuma yanzu saboda wannan al'ummar mun sake ɗaukar bindiga domin mu rayu a cikin wannan duniyar mun aiwatar da ayyuka da yawa waɗanda kafofin doka ba za su iya ba shi tsoron bindiga da kake gani ba a taɓa raba ɗan adamu da shi wannan shi yasa ba na wasa da alburushi idan kuka shafe mutanen da ke jadawalin shiƙar mu to lalle za mu kasance masu mara muku baya ta kowace fuska za mu kare ku wannan shakka babu idan kuma kuka ce da jadawalin ku za ku yi aiki to fa kuma kanku za ku shiga jadawalin shiƙar mu shatru sunan dabar shatro kamata ya zama sunan tashin hankali ga duk waɗanda ke neman ja da gwamnati ko a ina suke barka da safiya yalla barka da safiya barka da yalla bai barka da yalla bai a ah, yawa rabi rabi yalla bai <laughs> na ji cewa ka samu ƙarin girma haka ne bai da kyau ƙarin girma don kawai ka kama ya hudu ka buga hotonsa a cikin jarida da kyau da kyau abinda za ka yi ka rubuta soyayyar kannuka a tank bond Kana ji dago a kanin labaran jarida gobe za ka sa zai zama sabon tsari. A wajen mutane irin ku jarida ta zama tamkar kafar nishaɗi. Ba kwa taɓa canzawa. Jika? Hamako. Barka dai Barkan ka dai. Barka da safiya labai. A swapna watan watan irin Honda City ta wajen can taki ce? Eh labai. Kyauta ba? Eh su dai labai. A da kyau da kyau. Gidan Keri Jilani ya bata, kamar haka 'yan siyasa da yawa suna da haramtattun alaƙoƙi. Ki yi rubutu kan wannan ma? Za ki more, ai ba Honda City ka ba ma. Har mar san ma sai tuka. a ci gaba da gashi yarinya a more. Yalla bai. Yawa zauna. Jiya jaridar ka? Na ga rubuta mu gaskiya muke rubutawa ba tsoro. Shine makanin jaridar. Da kyau, to saboda haka yalla bai. Ga wannan. Ka rubuta ka sabuwar fuskar daba a Hyderabad. Ga hotuna. Su ma da a buga. a kanan labaran gobe to kai tunanin me kake yi idan muka buga labari irin wannan jaridar mu da gidan talabijin ɗinmu za su samu matsala ba kanuwa ba gaskiyar magana kenan za ka buga ne ko ba za ka buga ba idan ba haka ba ni kuma wata rana zan gaya wa mutane gaskiyar magana a kanku madadin irin wannan me zai hana ka kawo wani labari dangane da nishaɗi? za ka samu kuɗi da suna <laughs> to ya kace yalla bai jiya da karfe tara na dare ita ma mata ta tambayar da ta man kenan me gida ka rubuta wani labari mana me cike da nishadantarwa sannan ka kai a buga jarida ka samu kuɗi kaga ma sai ka siya min wasu sari-sari masu tsada sai na ce siya miki sari da irin wannan kuɗi tamkar kai ki mashin fudin wani ne yare dan uwa tsoro kake ji ne bindiga hannu da alburusai a ciki ba za su ishe ka ba kana bukatar zarra ma tun yana karamin yaro na fara matsa kunamar bindiga tsoro baya cikin kundin rayuwar badaram da kowane taku jeji na gurnani iska tana kai yau ka ta kare suna sharawa zakuna mashaya jini ga sunan sannan kuma kuraye da damu ba sai na shege ka baka bar mana kirarin nan ba yayin da nake karamin saurayi na rubuta wa budurwa ta wasiƙa sai wani ya ce ma akwai abin da ya soyayya ya ce ma abin yana jeji kike na aka tura ni jeji na fara dakon jar tuta jar tuta ku dauko ku zo jar tuta ku kingin kibo a haka ya samu ya ja na. shike na aka tura ni cikin jeji na ɗauka bindiga za a ban madadin alƙalamin da aka bani shikenan a haka aka lalata min rayuwa idan na sake jin kana mana wannan kirarin anan sai na dirke ka dan wa badara dan wa badara nawa hakan yayi kawai ka shege shi in ka shege shi a madadin ka ma na je magargama ɗan uwa da kai wata karamar cakwaki a mu na gaya wa shugaban mu cewa yadda burushi ke da muhimmanci a wajen san bade da tun baki shi ma haka shugaba ke da muhimmanci ga ƙauyensa kwatsam shine ne wannan hamakon ya shigo bakin sa kawai sai yace ce ka daina bata lokacin ka da wannan sharman ai da kai kashi dare ne amma a filin daga zaka kasance tamkar bindiga yake 47 ne kowa zai ji tsoronka nan take sai na fara jin kaina kamar wani jan wuyan jarumi daga wannan lokacin kawai sai kai ni jeji kan na farga ya mai da nan ta waye kai bayan na gane abin da ke faruwa ban san wa zan wa kuka na ba na ka tasku na ka cakwakiya na ka cakwakiya kai guda gata. ya kai ya da. gaba ɗaya unguwa na ta shagalin biki na holi ku kuma me kuke yi bikin launuka holi mu sha shagalin holi Oh! కలుపు కలుపు కలుపు కలుపు రంగు మీద రంగు కలుపు చార్మినార్ జాలి పడ్డ పీపటి బజార్ అరే మందు దాగి ఊదుతుంది అంత ఉంది జోర్ దిక్కులేని జిందగీ ఒప్పుకోకని ఇలా వేసి పడ్డ రంగులన్నీ మదీనాలని ఎక్కి పారేసుకోరదు Medina, la suna a wajen talakawa domin gaskiya da adalcinsa yan sanda sun ba da bindigogi akan kashe duk wani wanda ya ja da su ke da karfinsa na siyasa shi ya shigo da mu cikin wannan yaƙi domin mu cika masa ayyukansa ga wajen zaman labai Chari. Hmm. Dan majalisar Vigyakuram yana yi mana taurin kai, ji yake da taurin kai. ta hanyar amfani da sunayen mutane ya kwace fili mai girman eka goma kuma filin na mutumin mu ne ya ma kwace takardun filin an masa magana yake saurara in wannan har kallata miliyan saba'in ta fada arba'in naku ne ashirin da biyar na yan labai ni kuma nawa biyar in dai har muna da kwarin gwiwa za mu iya tabakawa. abi ina biza shi har kallata yi kenan da har kallata yi sai ta baka ba so ka san bayani akan sa ne shugaban matasa dan majalisa mai ci ita bindiga ba ruwanta da komi an take bukata wannan yaron naka saurinsa ya yi yawa ita kuma wannan harkar kwakwalwa take bukata idan damuna da kwakwalwa wannan bindiga ba za ta yi aiki ba yana da kyau fa. ya yi maka? Eh Kana so? Baka so? Shatru. Yi wasa. Duk wani wanda zai zo ya shigo ta kofa ta? In ma talaka ne ko kuma wanda ya cancanta. Shi yasa na bari kuka shigo. Me? Shatru ya ce ka kawo takardun fili. Nawa ne ka sanka? ko kuma za ka yi magana da shatura waya kai waye shi shatura ku da kuka gudu daga cikin jeji dukkan ku sai shege ku anan waye za ku ba tsoro hmm? na ba mutane da yawa tsoro amma ni ba na tsoron kowa yaro ko za ka biyo ni mu tafi tare mu yi wasa za mu je mu yi wasa tare eh abokina za mu je ba mu yi wasa ko ka san kai abokina ne idan shatru ya so ba takarda ba ma har ran mutum ma sai mu fauce Kai! Yadav! Wai don wawaye Yadav ɗin nan ne, komi sai ka ce Yadav. ni na nan ai ba wani ba bari zan gaya maka wani sirri a da na kasance ina aiki da Vera Pan bayan mutuwarsa kuma sai har ya dawo kaina na ya da giri dama babata tana kira na ya da giri in ciya ya da daga nan kawai sai in ce ta koma ya da amma dai ni ina da wata tantama tantamar me to wai waye ya da waye ya da na asali ah. waye asalin mai sunan ye Rena mankali kake wato, rena mankali kake muna buga wasa, kai kai na kai wai wannan yake yi hutun baki masu gaba ya da ye hayani ne ya ya da to kai ne kai ban fahimta ba kai kai kai kai kai ni kamata ne haka kai baka yi nuna murna ba yi gefe ye ye ye ye hu hu gaskiya yana cikin farin ciki yana murna Filan banza! Sha sha sha kawai. Kai gare ne kake ta mana gudu a cikin gida? Anti ce ta jawo. Eh? Anti ce. Eh. Idan antin ce fa. Kamar wani dan mazari sai kai ta mana rawa a cikin gida? To gashi yi magana a wayarka. Lakshmi, ina matuƙar son ki Lakshmi. Eh, ina son ganki ko da so ɗaya ne. Ima ina son ganka. Waya? Kwanan nan ina yawan tunaninka. Eh? Duk tsinken da na gani sai na tuna. Eh, eh. Ina zaune ne ina tsaye ne duk sai na tuna. Koyaushe dai kai ne a raina. Ni ma a waje na haka ne duk lokacin da na tuna ki soyayya ambaliya take kamar teku. Har wani kai-kai-kai nake ji saboda tsabar kauna. Da gaske? Wai shin da gaske ne cewa kana da sarkazar kamar bindigar AK-47 ko kuma lusari ne kamar bindiga mai tsada? Gano nake garau nake duk da na zauna bakar gaba na wata daya garau nake ras ya da gini ma garau yake garau nake garau nake sosai lakshmi gaskiya masoyi ba zan yi rayuwa babu kai ba amma babu so yake aurar da ni ga mai shago sirinu kawai mai auren mu aure ni nake ye sabi aure wai kana nufin wannan tsinken ne da wancan yarinya za su yi aure rayuwar mafarki ɓatacciya ce rayuwa ta gaskiya ta kasance mara alaka ce tur wannan rayuwar ta asara ce eh, wannan ba hajjin kullum cikin bayanai idan har ka sake to sai na hasu barbare ka Yare. abi dan waya kira shari ya gudu da waɗancan kuɗaɗen ya ce mu kama shi kafin ya ƙetare gari to da ya dab bai sani ba ne daga fitila ta uku unguwar sara dube wata tantama ya kira ni zan hantayo Cari! Kai cari! Ina cari yake? Rabona da shi yanzu kwana uku, me faru ne? Mu ma baya kiran mu a waya kuma mun kira wayarsa sai mu ji wayar shi a kashe. Kuma ba ma yanzu ba ya daɗe yana irin haka, sai daga baya mu gan shi. wace ce wannan ta ce oh wuyo, wuyo mama ki gaya wa shari'a kawo kuɗi in ya so sai karɓi yarsa Allah bai na roke ka don Allah ki sani in wannan zancen ya fita to yarki za ta mutu ki tuna ke mu je no Allah ga ya mama a rayuwata lokacin da na fara kama hannun shuruti na ji tamkar kwata-kwata kada in sake kamar yadda yanzu nake jin cewa kada na sake na rabu da ita har sai na sheke ta kai fila na ya za ka yi don ka dawo kamata kokarin ramewa zan yi mana digara da kowa ba za su kasance ɗaya ba me faru ne ai kowane abu yana da lokacinsa komi yana da lokaci na ce wai wai wannan ne wai ni za yi wa barazana to wake ma barazanar jama'ar kamfanin sadarwa ban biya kuɗi ba ne Shi ne wai zai gintse min layi kai idan ka sake kira na to me za ka yi layi zan canza <laughs> yadda yawa yar cari ce har sai ya biya kuɗi za ta bar nan macen mai gemun ne ya kawo ki ko kamar yadda ni ma ya kawo ni ki ci abinci ruwa ki ci mana karba yaro maza zan ji da wannan al'amarin kinga me wannan kina ji na ko a Andhra Pradesh mutane da yawa suna fama da yunwa kullum suna cikin addu'a amma ke kuma ga ana baki abincin kina watsarwa kin san wani abu kuwa idan babar yara ta yi ta da yara suka cin abinci ce musu take ya fa zai zo idan ba ku ci abinci ba to sai ya dab ya zo ya kama ku idan har ba ki ci abinci ba to yau sai kin gane waye ya dab za ki ci abinci ne ko za ki sha masga bayan ya jab cikewa san bade bade ba har kimar sama ku ba ta labarin kakanni na an ga miki yana da babanni da yawa kai kakanni na ce babanni ba labarin tushe na zaka bata sha sha sha mago mutum yayi magana mai sauki amma Allah ya kaga ka jale ta ko kin zo na a matsayin bakuwar mu ce ko kuma a matsayin wani abu daban ki sani ke ce ta farkon wacce kika ziyarci gidanmu kuma ba za ki ci abinci ba mu ba za mu ci ba Idan kika sake barar da wannan farantin ma, to abincin wannan bawan Allah zan kawo miki. Amma ki kalle shi fa. Duk ya biya ko da saboda yawo a daji. Kwana ɗayan ya gara bai ci abinci ba, shekage zai zama. Idan kina so mu za mu iya haƙuri da yunwar mu. Amma kuma idan har kika kashe shi, zaɓin ki ne. Komai yana hannunki. Kai, me yasa kake lallaɓa ta? Ke, ki ci abinci. Kai, mama kasa da kai ba kawai ka tafi. daman so nake na je na yi bacci da wuri an za ta kira ni ba ki gane ba ne kanwata shi tamkar madubi yake idan kika tsaya a gaban shi da kiyayya to ke ma kiyayyar za ki gani amma kuma idan kika tsaya a gaban shi da soyayya to shi kuma babbar soyayya zai nuna miki saboda wannan soyayyar kadai ya sa ban gudu daga gare shi ba har yanzu nake nan duk da cewa na sha jin haka ya kake ji Eh, jin cewa na gudu mana. To me zai hana mu gudu? Yanzu ki fara cin abinci daga bayan ma gudu. Yaushe? Da daddare. Ki ci abinci. Da gaske ne za mu gudu ba? Kwanan yau da daddare. zo ka tashi ka tashi tashi mana gayyado hmm. kai ya haka ya kai ya dabe ya kasa samun bacci gaskiya hakan bai yi ba a ce ya dabe ya kasa samun yi bacci gashi da ya yi da karami amma da zarar ya ratsa ciki eh, babban aiki yake barin sa mada ah bai laizi waɗannan magaban da bacci ba abin da suka iya bai laizi ne wancan fatalwa fatalwa aljani aljani yare zan sha wannan canza al'amarin ina ba ta ha kai bar zaman kai bar gashi nan zuwa kan ka je ban daki mana me yasa kake tashi na aljani ne aljani ne yanzu kawai ka ce masa ya da sai tafi kai ni ne na son waye ya da ita aljanar ta sani ne to ah. kai jija jija tashi Idan ka yi haka sai in haka, idan ka yi haka sai in yi haka, sai in yi haka sai Forty-seven, kai seven Wai mene ne? Eh? wannan caci ne ke yin kwaikwayo cikin tsakar dare ke yin kwaikwayo tashi muke karar sojan yan sanda ni je ofishin yan sanda yanzu an gaya maka mu mutanen abdul kalam ne mu yan tawaga dalam ne to ka tashi tafi bandaki ka tashi ka kare bandaki mu je kai wannan ka ci gaba da shan abin nan rufe ni ma za ka yi da duka postar kai ina kuma zaka je bacci ne ke damuna yadda muka zo tare ka bari mu koma tare mana kuma da mu ajeji ai ka alƙawari yadda aka rayu tare aka sa mutu tare kai baka ce ajeji eh, eh. ban zama yin bacci kawai eh. bayan ajeji mun yi alƙawarin duk zamu mutu tare amma ana an yi maganar mutuwa kowa baya so ya bada haɗin kai kai wai tukunna kun san labarin yadu kuwa kai kai Gujje fa mata ma. Ashe ba kana addu'a? Lufucin ma kita mai tijeni. To yayi kenan. kita mai Kita mai fa da mata ma. ma ma mata. ta Kai ne sabe ka? kai ne cije ka? kare? Kiza kiza? Si dace. In kika sake kokarin tserewa daga nan, ba dai ki tsira a rayuwa ba. je ki kwanta da murgushe mai kake a waje daya saboda anti ne to ka je can kai murgushe murgushen kamar ba nan ba kenan je kai je mana ya kike hmm? kin zo ne saboda ni ba? Sanda kike min har ya kai haka? Eh, eh. Fiye da rayuwata. Kai amma makiyi, Da kyau, dan warabi, ka gani ba? Ina ce kun gani, kun ji ba? <laughs> ‘Yan mata, in tambaye ki duk wannan tazara da kika sharo kika zo nan, kin zo da aurensa ne? Nakan gan shi yana ta kewayawa, babu wani aikin yi a can ta wajajen ƙauye. Ashe a cikin duk wannan yawon da yake yi, yana suna ne kawai, amma kuma in akan batu ne na ƙauye, ƙauyen gaba ɗaya yake so ya shiga daji domin gwagwarmaya wa al'umma to waye za a ce ba nashi ba saboda haka ni ma saboda gwagwarmayar da ya yi na bar ƙauyenmu na zo nan kai to da fara mana kawai a ɗora musu aure kai bai kuwa yake bodi saman zai kasance tamkar haka a kafta yaran ah. కోడికెక్కువెనురో వారం లేవు మేళ తళాలు లేవు చేసేది మంచి పని రా shirin yi masa aure ne to ka tsaya ga cewar an yi zauna. Hmm. Shuruti ba, na sani yi. Ganin zuwanki ya sa na ɗan samu ƙarfin gwiwa. Amma menene ya sa kika shiga cikin waɗannan shaidanin? Teku a ido zai kasance mai ban tsoro, amma kuma a cikinsa ne ake samun lu'ulu. Saboda haka ciki zaki kalla, ba waje ba, wannan shine. Rada! To ya ne? Na ji kina magana teku to ko dai za a gasa mana kibi ne. Ne ne. To ai ban Eh? Ya kai. To ai kenan ba komi. Zancen teku na ji ana shi ne na ce bari toba wani abu. Amma eh, kwanan nan ba na ga mutane sun fara rena da. Me kake a nan? Dan uwa, wato wata tantama gare ni. To kai me sa kullun sai ka gani tantama ka take tashi. Dan uwa, gani ne cewa duk lokacin da zaka shige wannan wajen sai naga ga fito tamkar wani damusa. amma idan ka tashi fitowa idan na duba ka sai ka dawo tamkar wata mage to wai me ke faruwa ne eh wannan balbalan a gaban waɗannan yan matan biyu yake rina mu hankali a bayyana su ko kana ji ko bi har zan kai kan shege ka da gaske ya da wannan zanen fa'idan gram nawa ne gram biyar ne to ka hada da shi dan uwa wannan zinara haka da yawa a siya domin ni bayan ko da yar giyar fure ka samu mm, za ta biya bukatar abin da ake so a yi kai na sani cewa kowane zare aka sa tabbas zai biya bukata amma yadda kima ka take a wajenmu zaren zinare ya kamata ka ɗaura ka gane kaga kada ka ce komi kai shiru da Allah mai gida haɗa mana kai na ya kaga wannan sari din mai gida haɗa da wannan ma kai kai kai wannan ya sari ne mai tsada eh na ji mai tsada ne amma abi umarni ya bayar kan cewa ko mai ka nuna kana so a siya maka bi sauri mana. na san cewa bayan na aure buce ke son dawa kamar kai amma na dawo hakan sa ta so ni kuwa ita da ta so ka kara ragagge kaga kuwa idan ka karu sai mata fi son ka yi ban san haka haidar ba take da girma ba dan wa dan dakata wani ne fa yake ta mu

Antara saboda garin gaba daya ba ni ba wannan kungiyar babu ni ba ita yalla bai yar ko mun zo ga aure ne yalla bai yalla bai na roke ka yalla bai yalla bai ka tice rayuwa ta kai mun yalla bai shahararren jami'in musayan wuta mai suna ladda a yau ne aka masa canjin wajen aiki zuwa wannan birni wanda daga kama aikinsa ya afkawa wasu daga cikin 'yan daban shatru daga cikinsu akwai badara inkiya bera badarab sannan sai kuma ɗayan wanda ake wa inkiya da suna mahaukaci da haukarsa ya je na ta kashe su a can mu kuma muna ta wahala a nan a birnin hyderabad ba za a sake jin motsin wani tantiri ba kowane karamin kuskure mutum ya yi to da wuta zan mayar masa da martani da na shigo wannan birnin an karɓe ni da kyaututtukan fure ni kuma zan ba su tukwici ne da gawawwakin tantirai Cakwakin ladda ta soma kenan. Muradi na shine ne sheke ɗari kafin a ɗauke ni daga garin nan. Dan Allah ku sanya min albarka domin na cimma burina. Ni ne masoyin ku ladda. Ya ku faɗaɗɗin jarumai. Murafan idanu ba za su rintsa ba. Tasawa za su yi ba za su kasa ba. Tabbas ba za su bushe ba. Muddin sautukan jeji suna busawa. Zuciya ba za ta tsaya ba. ko da wutar tawaye ta kaya tawayen musam baya tawaya kai ya sa. dama da kalaman ka kake kashe mu ya sa haka ba zai yi ba a duk lokacin da nake faɗan kalamai na su ne ke zuwa suna hantara ta zuciya ta gaya min take cewa ko za su iya tasowa ko so ɗaya ne su sake hantara ta makamiyar ƙya hannu ƙwaƙwaran murari a zuciya hakan ya zama ba kalu ba ne ga shaukin da ke cikin zuciyar kowa <laughs> ka san me ya ce min a ka cewa kai madubi ne yadda aka kalle ka kai ma haka zaka nuna amma ta kowace hanya da fuskar shaidani nake ganin ka abin tausayi kamar uwata haka yake ajiye min abinci ba ka tura su su je su shirye-shiryen aure ba yanzu ya za a yi da shirye-shiryen da ya ɓaci tun kafin somawarsa kai ka kashe su kika sake furta wata magana a nan sai na shege ki yar gidan dillali kawai bar nan